ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهم رجالا تقول به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم alif da ɗari hudu da talatin da tara wacce kai daidai ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakon a cikin alkur'ani surat yunus wannan tafsiri daga jami'a abi ubaida tabbatul jarrah kan tafas namdi azukuwe da ke cikin jihar kaduna ta najeriya a jiya da ke bayani akan wato Allah subhanahu wa ta'ala yakan yawa aljanna da irin kyawawan ayyukan su sannan muka wani tabbatacce a cikin muslim rahimahullah kala zai yi wa 'yan ilhama da take shi da yi masa hailala kamar yadda ake yi ma mutum ilhaman yin numfashi a nan muka kwana to kafin mu fara an ce ga mai musulunta ya zo abin nan daga ina kake an goma azu kana so ka musulunta menene ya ka zuwa ga musulunci ra'ayinka kawai ɗauka ka dawo to musulunci in an shiga ba a fita yana da dokoki yana da tsari ba ka ce wato babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Allah shi ka ba shi da mata ba shi da uba ba shi da uwa dan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah Allah Allah ya aiko shi ya shi ka yadda da wannan yanzu ka

fata Allah ya taimake ka akan bin Allah eh insha to malam bismillah aya ta goma sha ɗaya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah قضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون to wannan aya da yawanmu muna fahimtar abin da ta kunsa na girman ma'ana da za mu rage wa junanmu sharri da kuma kyaran juna Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير da Allah subhanahu wa ta'ala yana ansa wa mutane mummunar addu'a kamar yadda yake ansa musu kyakkyawa la qudiya ilaihim ajalu da ba dai an karkare da su da kowa ya kare wato da yadda zaka ce Allah ba ni Allah kare ni Allah yaye min ya kuma an sa maka da sauri akan lokaci da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake an san munanan addu'o'i da muke majuna da an wayi gari ba wani dan adam wanda zai rayu a doron kasa ina fata muna fahimta zaka ji wani wani ce Allah ya tsine ma wani wani ya ce tsakani na da wani kaza to da irin waɗannan addu'o'i Allah yana ansan su kamar yadda idan muka roƙe shi alkhairi zai ansa da an wayi gari babu sauran wani bil adama wanda zai rayu a doron kasa muna fahimta shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa walau fasaka Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha da Allah subhanahu wata'ala zai mai da kowa talaka gaba daya da ba za a rayu ba rayuwa ba za ta yi daɗi ba da kuma Allah zai mai da kowa mawadaci da rayuwa ba za ta yi daɗi ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya mai da wannan wato mai dukiya ya mai da wancan talaka kai kana da dukiya baka da karfi irin na talaka ba za ka iya aikin da talaka zai yi ba amma idan kana so ya tallafa maka da karfinsa da lokacinsa to kai kuma sai ka tallafa mashi da dukiyarka liyattakhidha yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wato sashi ya zanto suna ma juna sashi aiki aikin da ba za ka iya ba za ka fidda dukiyarka za ka baiwa wanda zai wannan aiki zai gabata wata aya can kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا أو تآير كميك سوى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى دا الله سبحانه وتعالى zai kama mutane da irin ayyukan da suke aikatawa da ba zai raga ma wani mutum ba ba wanda zai rayu a doron duniya amma yana jinkirta ma kowa ka aikata abin da kaga dama ka faɗi abin da kaga dama duk irin abin da ka aikata ka aikata akwai ran da ka haɗu da Allah subhanahu wataala walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum da an karkare musu rayuwarsu gaba ɗaya, da rayuwarsu ta kare fa nazaru alladhina la yarjuna liqa'ana sai mu bar waɗanda ba su tsoron mu ko kuma ba su kwaɗayin haɗuwa da mu fi tsogiyanihim ya mahon a cikin ɗagawar su da girman kansu suke makancewa sau da yawa za ka ga kai da kake bin Allah subhanahu wa ta'ala zai saukan maka da jarabce-jarabce ba mamaki ya anshi ɗanka dukiyarka ta salwanta motarka ta faɗi ka ya kama wuta gidan da kake haya a sallame ka amma sai ka ga wani mutum duk kunnan shiga wuta ya hada kuma yana nan cikin kamala da kwarjini hasali ma ba za a aiwatar da wani abu ba ma sai in ji ya so wannan jarabawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala domin ya duba wane ne mai kyawun ayyuka li kum ayyukum ahsanu amala a don haka sai yace fa nazarul ladina la yarjuna liqa'ana sai mu bar waɗanda ba su tsoron girman mu da kuma azabar mu za mu bar su a cikin girman kansu suke makancewa amma ka sani don ka bi Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe ka ba shi ke nuna Allah baya son ka ba don kaga azzalimi yana irin duk iyatakun da ya ga dama ya aikata amma dukiyarsa kullum tana bunƙasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan kaga irin wannan kamar yadda ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal to ka tabbaci hakikanin wannan mutum allah subhanahu wata'ala ya masa jarrabawa shi yasa allah yake cewa wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم إن كان متون الظالمين مثالي ينا أيك تقيا ينا سابون الله ينا لواطي ييزنا يشاجيا ييشاشا يي معاملة دربا يفلوشي تن أدم يينكا أي مسافر في كاين تشيكين تن أدم أما كما شيكي دفتا أجي kada wannan ya daga hankalinka kada ya baka tsoro Allah subhanahu wata'ala ya yi masa jarabawa ne shi yasa mai iya magana ke cewa kam kam aqilin aqilin ayat mazahibuhu wa jahilin jahilin talqahu marzuqa wato sau da yawa kakan iya ganin mutum mai bin Allah subhanahu wata'ala amma rayuwa ta kulle masa rayuwa ta rufe masa amma kana iya ganin wanda ba ruwan da bin Allah subhanahu ta'ala sai ka samu su ne suke faɗa a ji su ne waɗanda suke damawa malamai sun yi bayanin abin da ake nufi da irin wannan wato da Allah subhanahu ta'ala yana gaggauta wa mutane muguwar addu'a kamar yadda yake gaggauta musu alkhairi idan sun roƙa malamai suka ce abin da ake nufi da wannan kamar yadda imamu mujahid ya faɗa radiyallahu an shine qaulul insan idza ghadib shine fadin mutum idan ya fusata liwaladihi wa malihi ya ce wa ɗansa ko kuma dukiyarsa la barakallahu fika kai dai ba ɗan albarka bane kada Allah ya maka albarka wa la'anahu Allah kai dai wani Allah ya tsine maka yace shine abin da ake nufi wato mutum ya fusata ya la'anci ɗansa ko kuma ya la'anci dabbarsa ko kuma ya la'anci ainihin dukiyarsa imamu mujahid yace shine abin da ake nufi da wannan aya sannan da yawa daga cikin iyaye zaka ga mutum ya haifi da wai kuma har ya dinga alfahari da cewa zan maka baki wallahi sai in tsine maka ko in maka baki ka lalace to idan ka tsine masa ko kai masa baki ya lalace wane ne zai samu amfani ko ko wane ne ya asara kai ne za ka yi asara saboda ka ga dai in kai ne ka gabace shi to tunda ka tsine masa kuma Allah ya ansa ba za ka samu mai maka addu'a a bayanka ba to in kuwa a'a kuna raye ka tsine masa albarka to kana raye din bai kula ka ba sai bayan ka mutu ne zai tuna da baba ina fata muna fahimta don haka dole mu dinga sama bakin mu linzami ya tabbata a cikin musnad abi dawud sunan abi dawud rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwankwashe mu ya ja hankulan mu yana cewa la tad'u ala anfusikum kar ku yi kanku mugunyar addu'a la tad'u ala auladikum kar ku yi ma ƴaƴayanku mummunan addu'a la tad'u ala amwalikum kar ku yi wa ainihin dukiyoyinku mummunan addu'a la tuwafiqu min Allah sa'atan fiha ijaba domin abin da ake jin tsoro wannan addu'ar kar ta yi daidai da wani lokacin da lokacin an san addu'a ne Fayasta yastajibu lakum sai Allah subhanahu wata'ala ya shi wannan addu'a idan ya zamana cewa sa'adar ka ne ka tsine ma danka ko ka tsine ma misali dukiyarka ko ka tsine ma dabbarka to ta yiwu ya zamana a lokacin da zaka tsine zai yi daidai da lokacin da zai zamana cewa ana ansan addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kuma shikenan sai ya ɗaukaci wannan addu'a shikenan ka tsine ma ɗanka da kanka kai ba ma ɗa ba hatta dabba ya tabbata a cikin muslim rahimahullah wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tafiya da wani mutum mutumin yana jin raƙumi raƙumin sai ya masa yadda yake so sai mutum ya ce kai wannan raƙumi Allah ya tsine maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce wane ne cikin ku naji yana tsine ma dabbarsa sai ce gani nan yace to koma ja da baya mai da raƙumin ka baya saboda wannan addu'a da kai Allah ya anshe ta don haka raƙuminka Allah ya tsine masa albarka ba za ka ga abin da kake so ba ba zai yi maka alkhairi ba mu kuma muna jin tsoron wannan rashin albarkan kar ta shafe mu don haka yi baya fita daga cikin dangi ka koma baya ga dangi ashe kenan kun ga yawan tsine ma yara da muke yi wannan ba daidai bane kuskure ne kwarai shi sa gashi nan yaran da yawa an haife su amma sun addabi al'umma akwai mahaifin da na sani Shi ne ya zo ya kai ɗansa aka kama dattawan anguwa suka yi haɗaka suka haɗa dukiya suka je aka fito da wannan yaro ya dinga bin su gida gida yana musu Allah ya isa yana cewa ba ku yi mani adalci ba ba ku kyautata mani ba ai wannan yaron da rayuwarsa gara mutuwarsa saboda irin waɗannan maganganu uwa ta la'ance sa uba ya tsine masa kai hatta irin abubuwa da ake faɗa ake ganin wasa ne bai kamata a ɗauke shi wasa ba yaro mutum uba ya ce ma ɗansa kaga ɗan iskan yaro baki kai masa in ya zame ɗan iskan shi kenan al'amari ya lalace sai dai akwai mummunan hali da kake da shi addu'a ce mummuna idan halin ya rikide ya zame mummuna zai buwaye ka zai buwaye anguwa zai buwaye makauta zai buwaye al'umma hasali in ranka ya ɓaci ka ma rasa abin da zaka faɗa to ka ce kai dai wannan yaro Allah ya shirya mani kai wannan yaro in Allah bai tausaya mani ka shiryu ba ban san yadda zan ci kaina ba Allah dai kada ya nuna mani wani abu game da kai idan ba alkhairi ba ire-iren waɗannan addu'o'i in ba haka ba sai ka ga gashi nan abubuwa da dama ba daɗin mu bane a ce yaran mu ne kannan mu ne jikokinmu ne misali ‘yan uwanmu ne wasu daga cikin yayyinmu ne yaro a ce ya addabi al'umma babu abin da ya sani idan ba sara ba idan ba suka ba idan ba shaye-shaye ba duk wannan yana da alaka da irin bakuna da iyaye ke maya don haka ya kamata mu kiyaye wato ba daidai ba ne mu dinga la'antar ainihin juna malam ya ce menene ake malamai sun saba game da hukuncin wannan addu'a shin idan mutum ya irin wannan addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kan anshe ta wasu suka ce a'a Allah ba zai amsa ba saboda ya tabbata a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa babu wani mutum dan adam musulmi wanda zai yi addu'a laisa fiha qati'atu rahim wacce yake addu'an nan babu zunubi a cikinta babu yanke zumunci in dai bai yi waɗannan ba to Allah subhanahu wa ta'ala zai anshi addu'arsa sai suka ce kenan kaga don mutumin da zai yi addu'a da yanke zumunci ko kuma da sabo Allah subhanahu wata'ala ba zai anshi wannan addu'a ba kungiya ta suka ce a'a Allah subhanahu wata'ala zai anshi wannan addu'a saboda wancan hadisi na wannan mutum da muka karanto a yanzu wanda ya la'anci raƙuminsa Allah sallallahu ya ce masa koma baya domin gudun kada la'antan da kai masa mu ma ta shafe mu kai ba ma la'anta ba ko da suna ne suna wanda yake mummuna bai dace mutum ya dinga sa ma ɗansa ba Umar ɗan Khattab radiyallahu an wata rana wani mahaifi ya kawo ɗansa ƙara wato wurin Umar radiyallahu an sai yake cewa ɗana bai mani biyayya idan na sa shi baya yi in na hane shi sai ya aikata baya taimako na bai tausayi na Umar ya sa radiyallahu anhu a kira yaron aka kira yaron ya zo ya ce kai menene ya sa ba ka yi wa mahaifinka biyayya yaron ya ce ya amiral mu'minin ya kai shugaban muminai a lokacin da babana zai nemi mahaifiyata bai nemi makaranciya ba don haka mahaifiyata ba ta san qur'ani ba bare ta karantar da ni alqur'ani sannan a lokacin da ya tashi sanya mani suna bai zaɓa mani kyakkyawan suna ba sannan kuma bai sami lokaci ko kuma ya kai ni inda za a karantar da ni addini ba sai Umar radiyallahu anhu yace tashi ka tafi ka bani wuri kai da kanka kai ne ka lalata ɗanka kafin ka ko ka cewa baya maka biyayya don haka yana da kyau mai hattara mu dinga sanya wa bakin mu linzami sau da yawa mukan faɗi maganganun da muna tunanin ƙanana ne amma ba ƙananan maganganu ba ne ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون karkashin irin wannan aya za ka samu sai kaɗan daga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirata sau da yawa wani mutum zai tafi wurin wani wanda ake kira malami amma ba malami ba Ɗan tsubbo wanda yake mai sihiri kuma da ittifakin musulmai duk mutumin da yake bugun ƙasa ba musulmi ba ne. sai ya je ya ce don Allah ina so a nakasa wane wane a yi masa duk abin da ya dace a kwantar da shi a tayar a ta kokari a ce to sai ka kawo kaza sai an yi kaza shi mushriki wanda zai masa aikin mushriki to ire-iren waɗannan da Allah subhanahu wata'ala yana an san irin waɗannan ababe babu wani mutum wanda yanzu a yau a doron duniya zai rayu sau da yawa zai faru kawai a'a wane wato kasuwanci ya haɗa mu da shi amma ya fi ni samun kwastamomi, mai yasa don haka ina so da Allah a mai kuciya ya bar garin irin wannan yana faruwa wani a'a mu'amala ta hada ne da shi amma duk sanda muka je wani wuri an fi kaunarsa a kaina da Allah ina son a yi masa abin da za a yi in ma zai mutu ne a raba shi da rayuwarsa wannan ba yana faruwa ba akwai mutumin da yake bani labari wai wata rana wani boka wani mutum ya zo yana so a illata wani mutum sai aka ce to shikenan abin da za ka yi sai ka je ka samo ɗan taye amma ɗan tayen ba a san wanda aka haifa kai ka san yadda za ka yi ka kawo shi daga cikin uwarsa to kana tunanin ya za a samu ɗan taye daga cikin ciki in ba kashe uwar za a yi ba abin da ya faru kenan ya kwantar da uwan ya mata yankan rago ya cikin cikinta ya ɗauko yaron ya rungumo yaron ya tunkaro gidan boka sai ya samu ainihin jama'a zazzaune menene ya faru aka ce ai wane ne Allah ya masa rasuwa waye aka ce malam wane kamar da muke cewa da kansa sai ya bara yana kuka yana cewa ya taɓe ga halin da ya faru shi ya mutu yana shirka kuma ya ɗora wannan cikin shirka don haka jama'a mu dinga hattara mu dinga iya bakinmu ba daidai bane mu dinga faɗin abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da shi ba wa idza massal insan wa idza massal insan ad-durru da'ana li aw qala أو قائما فلما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى نمنا بيان حالنا دكيد شيد إتدسو la yas'amu al-insanu min du'a'il khair wa idza massahu sharru fa ya'usun qanut shi ɗan adam baya gajiya da roƙon Allah Allah bani Allah bani Allah bani amma idan sharri ya same sa kenan sai ya fidda tsammani ya ga cewa Allah subhanahu wata'ala ba Allah yi bane amma a lokacin da yake roƙo Allah yi ne amma lokacin da ya faɗa cikin bala'i yana tunanin Allah ba Allah yi bane shi yasa a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala in azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafo. idan muka dandana wa mutum wata ni'ima daga gare mu sannan sai muka yi nufin sa da jarrabawa muka janye wannan ni'ima muka jarrabe shi da talauci sai kuma ya koma yana kafirci saboda sau da yawa mutane ba kowa ba ne yake iya dangana ya haƙura talauci akwai mutumin da na sansa ya ne yana ikirari yana cewa a wannan lokaci da ake cikinsa a yau da a ce an haifan masa sahabi gara an ba shi naira za ka ta cin maganganu na fita islama amma mutane suna ɗaukan waɗannan maganganu ba wasu abubuwa ba ne kuma maganganu ne manya waɗanda suna iya fidda kai a cikin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala a can ƙasa yana cewa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin alladhina hum ala salatihim da'imun shi dai mutum dan adam an halice shi cikin kokawa cikin damuwa cikin ainihin tararrabi da kokonto da shakku da tsananin fitina idan sharri ya same sa kowa sai ya san sharri ya same sa amma idan alkhairi ya same shi to shi kenan sai ya kasance mai rowa za ka iya ganin irin waɗannan abubuwa da dama idan mutum ya fada cikin tasko da ƙuƙumi da musiba yana iya zuwa ce maka malam yi mun addu'a sannan ya samu makocinsa ya ce malam ka sani cikin addu'a ya samu abokinsa ya ce malam ka sani cikin addu'a ya samu kaninsa malam yi mun addu'a ya samu yayansa malam kai me ya faru ne wallahi malam wasu abubuwa ne na tasa a gaba ko ku a'a ne ya kone don haka ina cikin musiba malam mani addu'a Allah ya yi to a lokacin da alkhairin kuma zai zo Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi addu'ar ya yayi to kamata ya waɗannan da ka bibbi'in ka ce kana cikin musiba sai kuma ka koma ka ce to wannan addu'a Allah ya ansa yanzu hanya ta buɗe kuɗi kuɗi sun yi kiliya suna nan suna shigowa sai ja bakin shi shiru ba halin adam bane ko kuma ce ka malam ka sa ni cikin addu'a wallahi pension na ya sagale to shi kenan za a yi addu'a ana ta yi amma in pension ya fito ba baka san ma an fi fito ba to wannan tabi'a ce ta bil adama innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua in alkhairi ya same ta sai ya kasance mai rowa da yawa daga cikin mutane ba kowa ba ana maganan kashi 98 ne bisa 100 kashi biyu in alkhairi ya same suna iya faɗa amma da yawan mu daga cikin bil adama kashin mu 98 sharri ne muke iya bayanin ya same mu amma idan alkhairi ya zo ba mu iya cewa ya zo muna fahimta a don haka shi sa Allah ya ce wa idza massa al-insana darru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima idan cuta ta samu dan adam yakan kira Allah subhanahu wa ta'ala a kaikaice a rigingine yakan kira Allah a zaune yakan roƙi Allah subhanahu wa ta'ala a tsaye saboda neman Allah ya yi mata, idan ya kwanta ya ce ya rab ya Allah idan ya zauna ya ce ya Allah ya Allah idan ya tsaya ya ce ya Allah ya yi ba ni taimake ni a duk irin halin da ya tsinci kansa yakan koma ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda yanzu musiba ce ta same shi falamma kashafna anhu darrahu amma a lokacin da muka yaye masa wannan cuta da musiba da ta same sa marra ka allam yad'una ila dhurrin massa sai ya shude kamar kai ka ce bai taba kiran mu ba domin wata cuta da ta safe shi ba kamar kai ka ce bai taba addu'a ba akan Allah ya yaye mashi wata damuwa da ta same shi kazalika irin wannan hali da ka gani hakan nan ne zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun aka kawata ma mabannata abinda suka kasance suna aikatawa na dinga wasu tambayoyi tun bari ya biyu da suka wuce har yanzu ban samu wanda ya bani ansa ba zan kuma nana ta tambayar a yanzu ina cewa wato sau da yawa idan mutum sharri ko cuta ta same shi baya iya dangana ya ce jarrabawa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya maka sai wani ya same ka ce wani ka tashi tsaye wannan abu ba hankali yanzu yaushe matarka ta rasu yaushe ɗanka ya karye yaushe motarka ta faɗi yaushe shagon ka ya kama ai wannan abu ga mai hankali mu dai muna lura amma mu ba mu san ko kai kana kallon abin da muke kallo ba ka tashi tsaye domin kai yanzu bacci kake ana maka mishari ba haka muke faɗa ba to sai na ce ni kuma har yanzu ban taɓa sanin samun wani mutum guda ɗaya ba wanda ya zo ya same ni ce malam don Allah ka sani cikin addu'a ka addu'a buɗin da Allah ya min yayi yawa ina samun kuɗi da yawa kai min addu'a an sa hannu Allah ya sa budin ya rage in daina samu kai ka taba gani wannan mutumin to har yanzu ban samu amsa ba to in har za ka zo a cikin alkhairi ba hannu aka sa maka ba to me yasa kuma a cikin sharri idan jarrabawa ta same ka sai zama an sa maka hannu ka baka yi adalci ba yadda za ka yi haƙuri da alkhairi in ya samu to ka yi haƙuri da jarrabawa ma idan ta samu ina fata muna fahimta don haka ɗan adam yakan zo ya hau sama ya hau ƙasa ya gangara kwararo ya sauka yana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya agaje shi Allah ya yi masa shi yasa ya tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kamar yadda suhaibun rumi radiyallahu anhu ya rawaito ajaban li amril mu'min ina mamakin al'amarin mumini la yaqdi Allahu lahu qada'an illa kana khairan la babu wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala zai zartar masa ya hukunta a kansa face ya kasance alkhairi ne gare shi duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ma mumini yakan zame alkhairi ne gare shi وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن wannan kuma tabi'a ba kowa yake samun irin ta yaribata da ita ba sai mumini kadai in asabat darra sabara fa kana khairan idan musiba ko cuta ta same shi shi dan adam musulmi yakan yi haƙuri wannan kuma yakan zame masa alkhairi wa in asabathu sarra idan ni'ima daula dausayi ta same sa shakara yakan gode fa kana khairan la wannan kuma yakan zame masa alkhairi kenan kaga kai mumini babu wani hali da za a zo a ce kai kai asara a cikin sa idan musiba ta same ka lada ce ana kankare maka zunubanka kamar yadda ya tabbata a cikin muslim hadisin aisha radiyallahu anha ما يصيب ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هام ولا غم حتى الشوكة يشاقها duk abinda ya samu mumini na bakin ciki ne na takaici ne kai hatta kaya da mumini yake takawa Allah subhanahu wa ta'ala yakan kankare masa zunubansa saboda wannan cutar da ta same shi amma wanda ba kai ba kuma ba shi da wannan garaba ashe kenan kaga kai mumini babu wani aiki da za a ce wai asara ne a wurinka a dukkanin aikinka in dai Allah ka tasa a gaba in Allah kake ma subhanahu wa ta'ala komai naka ko da zahirinsa asara ne to nasara ce gare ka kuma kana da lada a cikinta na'am ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وداءتهم رسلهم المؤمنات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين الله سبحانه وتعالى ينهج الحنقل متانا مكة يتي ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا haƙiƙa mun halakar da alƙaryu al'ummomi daban-daban gabanin kuku mutanen makka a lokacin da suka zalunci kansu suka zalunci annabawa suka zalunci da'awar da annabawa suka kawo irin su adawa wa ila samud aqahum eh, abin nan saliha qala ya qaumi ibudullah wa ila ad aqahum hudan qala ya qaumi ibudullah duk waɗannan al'ummomi da suka ainihin ƙaryata annabawa da suka gabata Allah subhanahu wata'ala ya ce mun halakar da su fa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun akwai wanda aka jinkita akwai wanda tsawa ta kashe shi akwai wanda yake kuma an sa shi a cikin ruwa ya nutse Allah bai kasance ya zalunce su ba ko da da ɗai ba sai dai a'a sun kasance kawunan su suke zalunta don haka idan kuka ce ba za ku imani ba wai ba ku yadda da da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to ku sani sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da al'ummomi gabanin ku waɗanda suka gabace ku a lokacin da suka yi zalunci waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat annabawansu suka zo musu da dalilai mu'jizozi bayyanannu wa ma kanu yu'minu ba su kasance masu yin imani da abin da suka karyata ba na najzi alqawm almujrimin hakan nan ne muka sakan yama mutanen da yake kasance ainihin azzalimai duk mutanen da suka kasance mujrimai ne to Allah subhanahu wa ta'ala ce haka mukan sakan ya masu amma ku saboda annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya roƙa ba za a azabtar da ku ba ba za a nitsar da ku ba ba za a shafe ku ba amma kuna nan Allah subhanahu wa ta'ala ya muku talala wa ma kana Allah li yu'adhibahum an tafi fihim وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله بزي azabtar da su ba Matuƙar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin su Allah ba zai niki mutane ya shafe su ba matukar suna yin istighfari irin yadda annabi ya karantar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam خسائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله سبحانه وتعالى يتي ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم sannan muka sanya kuma maya mazauna a cikin ƙasa bayan mun halakar da waɗancan al'ummomi linan zura kai ta'malun domin mai dubi mu ga irin abin da za ku aikata. Umar ɗan Khattabi radiyallahu an ya kasance idan ya karanta wannan aya yakan ce ku nuna ma Allah subhanahu wa ta'ala ayyukanku wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah zai ga aikin ku annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ga aikin ku mu'minai ma za su ga ayyukanku don haka Allah subhanahu wa ta'ala ku al'umman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya ku ne a doron kasa domin ku rayu a bayan waɗancan al'ummomi domin ya duba ya ga irin ayyukan da za ku aikata a bayan waɗancan al'umma ya tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa cikin hadisin abin sa'idin al-khudri radiyallahu an inna dunya hulwatun khadira lallai duniya wata aba ce mai daɗi mai yabanya mai lub lub lub akwai hutu da annashawa a cikinta wa inna allaha mustakhlifukum Allah zai sanya kuma maya a doran ƙasa fayanzura kaifa ta'malun sai yayi dubi yaga irin abin da za ku aikata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya gargaɗe mu abubuwa guda biyu yace fattaqud dunya wattaqun nisa ku ji tsoron duniya sannan ku ji tsoron mata fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi lallai fitina ta farko wacce ta auku a cikin banu isra'ila ta kasance a cikin mata ne to sai ka duba ga al'umma a yau kowa yana irin aikin aikata ayyukan da ya ga dama amma ya manta cewa inna rabbaka labil mirsad lallai mahalicinka subhanahu wata'ala yana nan a madakata yana aikata yana kallon abin da kowa ke aikatawa kuma zai sa sakan yama kowa da abin da ya aikata akwai aikin da nayi akwai aikin da kai akwai aikin da kai sai ba mamaki ka manta amma Allah subhanahu wataala yana nan tattare da shi a kunshi a a littafi shi yasa lokacin da za a nuna mujirkai ayyukan su za su ce ya wailaka na mali hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada kowa za a nuna masa ayyukansa وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وان يشري shiryu كان سيشري ya يقتي wanda كان سيقتي عذابك بازات شافي ɓace azabarka ba za ta shafi waninka don haka kowa ya san irin ayyukan da zai aikata Allah subhanahu wata'ala ya yi ka musulmi ya ba ka lafiya kada ka yi amfani da wannan dama wurin saƙon Allah subhanahu wata'ala za a nuna maka ayyukanka yanzu kana cin gashinka kana cin karanka yadda suke cewa babu babbaka kana aikata abin da kaga dama amma a lokacin da za a turke ka za ka nemi a mai da kai duniya don numfashinka ya kasance ibada amma fatal awan lokaci ya riga ya kure Allah ya mana tsari da nadama wa idza tutla alai wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana qala alladhina la yarjuna liqa'ana ihdi bi qur'anin ghayri hadha aw badilhu قل ما أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم a lokacin da abubakar ne siddiq radiyallahu anhu yake kan khilafanci Auf bin Malik radiyallahu anhu wata rana ya zo kamar yadda Imam Tabari ya rawaito rahimahullah bi sanadin hasan sai yake cewa ya amiral mu'minina ko ya khalifa na yi mafarkin cewa wata igiya ta faɗo daga sama da igiyan nan ta faɗo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya anshe ta sai mutane suka fantsama bayan sun fantsama sai igiyan nan ta koma ta sake faɗowa sai kai dan ibnu abi quhafa radiyallahu anka sai naga ka an shi igiyar igiyan nan sai ta sake ainihin su bucewa mutane suka fantsama sai ta yi sama sai ta sake fadowa sai naga mutane sun kewaye mimbari Umar yana rike da waɗannan igiyoya sun zame guda uku radiyallahu anhu a lokacin da Abu dan Malik ya kawo wannan magana Umar radiyallahu anhu sai ce da'ana an ru'yak da Allah raba mu da wannan mafarki naka menene kake so ka ce mana la hajata lana fi ru'ya ba mu da bukatan mu san abin da wannan mafarki naka ya kunsa ana nan ana nan ana nan a lokacin da Umar ya zama khalifa radiyallahu an Abu dan Malik radiyallahu anhu sai ya sake nana ta wannan mafarki yace ya khalifa na tuna mafarkin da na nemi in maka bayani kace baka da sa Umar sai ce to amma tun da ka ki radiyallahu an dama ni ban so ka faɗi wannan ba domin kar ka zo ka ce mana wato khalifa lokacinsa yayi ko kuma sa'insa yayi amma tun da abu ya zama haka wato mutane ne guda uku shi dai na farko zai zama khalifa shi ko na biyu baya tsoron faɗin gaskiya a cikin ainihin al'amarin Allah shi ko wanda ke rike da wannan kujera zai yi shahada ne shi Umar din kenan radiyallahu sai karanta wannan aya sai to ta ina ma Umar zai yi shahada bayan musulmai suna kewaye da shi sai ce to amma kuma Allah subhanahu wataala yana aikata abin da ya ga dama sai karanta wannan aya summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun sannan muka sanya ku wato ku zame khalifofi masu aiwatar da alkhairi bayan waɗancan al'ummomi domin mu dubi mu ga za ku aikata irin abin da suka aikata a shafe ku a kawo wasu ko ko a'a a jarrabe ku da abin da ba wanda zai yaye muku idan ba Allah ba ko ko a'a ba za ku fita farki irin nasu ba za ku yi abin da Allah subhanahu wataala yake so al'amura ne guda biyu idan ba mu yi abin da su suka yi ba za mu samu sassauci a wurin Allah subhanahu wataala amma idan muka bi tafarki irin wanda su suka bi to mu ma yadda aka jirkitar da su ko da dai mu ba za a jirkitar da mu ba ba za mu samu sassauci daga Allah subhanahu wataala ba sai ka duba ka ga cikin alƙarin da suka gabata akwai waɗanda suka yi luwaɗi aka shafe su alƙarin da suka gabata akwai waɗanda su aikin su tauye mudu ne kamar mutanen annabi shu'aib an nike su da doron ƙasa akwai mutanen da yake ƙaryatawa suka yi an nike su to mu a yau a yanzu za ka iya samun mutum ɗaya don rukunnan jirkita ƙasa gaba ɗaya na duniya shi kaɗai ya haɗa mutum ɗaya za ka iya samu yana luwaɗi yana zina yana shan giya yayi caca ya yi mu'amala da riba har ma ya ƙara wani abin da su waɗancan ma alƙur'ani bai ce sun yi ba ya farauci mutum ya yanka sannan ya sa a yi masa farfesun kayan ciki har ma ya ce babu naman da ya fi daɗi a cikin jikin ɗan adam wato a cikin a duniya gaba ɗaya irin naman ɗan adam musamman ƙafar dama a cikin musulmai ana wannan to amma mun kasa gane cewa waɗannan halayya su ne suke wahalar da mu a yau a yanzu saboda Allah subhanahu wata'ala bai yi alkawarin ya sauya daula ba bai yi alkawarin ya sauya ni'ima ba ga mutane sai dai su idan sun canza ai za ku duba ku ga ajiya da shekaran jiya da kuma ma in ma abu ne kafin haka da da mu ake damawa mu ne za mu faɗa mu za mu sa ayi, amma yanzu ka koma ka ga yadda al'umma muna alfahari da yawa amma yawa mara amfani muna cewa tsintsiya ne amma ba ki guda ba inda aka kaɗa mu nan ne muke yi ‘yan kaɗan su ne suke faɗin abin da suka ga dama saboda mun bar hanyar Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya jawo hankalin mu subhanahu wa ta'ala yace wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat idan ana karanta musu ayoyin mu na alqur'ani bayyanannu qala alladhina la yarjuna liqa'ana sai waɗanda ba su kwaɗayin haɗuwa da mu ko kuma ba su tsoron azabar mu sai su ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eti bi qur'anin ghairi hadha ka zo da wani alqur'ani wanda ba wannan ba au badilhu ko kuma ka sauya wannan alqur'ani amma in wannan alkur'ani ne ba mu yadda da shi ba ba za mu bi ka ba ba mu kuma yadda da abin da ya kunsa ba amma ka canza wannan alkur'anin ka zo da wani wanda ba shi ba ko kuma ka canza shi qul annabi ka ce da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zai yiwu ba Ni in canza ƙur'ani don ƙashin kai na ni ba a'a in attabi'u illa ma yuha ilai kawai ni dinnan mai bin abin da aka yi wahayi ne zuwa gare ni inni akhafu in asaitu rabbi lallai ni ina jin tsoro idan na saɓa ma mahalicci na azaba yawmin azim azabar wani ne mai girma mai zafi mai radadi malamai sun yi bayani a wurare da dama irin wannan magana ba ita bane farko a wannan wuri wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana nuzila نزل eh, wa qala الذين la yarjuna liqa'ana laula unzila alayhi aw nara rabbana idan annabi ya zo da qur'ani ya karanta su to ai mu dinnan da dai zamu ga Allah ne subhanahu wataala muna son ka nuna mana Allah mu gansa ko kuma a saukan mana da mala'ika mu gansa a wani wurin kuma suke a'a wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila ai wannan ba wani abu bane face ta tsuniyoyi ne ake koya masa wani wurin kuma suke a'a al'amarin ba haka yake ba in in hadha illa sihrun yu'tar wannan wani sihiri ne wanda aka koya masa yaje ya karanto abubuwa da dama to ka gaya musu ni dai ba zai yiwu in canza wannan alkur'ani ba don kashin kaina don karan kaina abinda kawai nake bi ba wani abu bane face abin da aka yi mani wahayi ni ma ina jin tsoro idan na saba wa mahalicci na azaban wani ne mai girma mai radadi malamai sun tattafi imamu tabari yake cewa wato abin da suka nema wato huwa tahwilul wa'idi wa'id tahwilul wa'di wa'idan wal wa'idi wa'da wato gargadi a cikin alkur'ani suka ce idan kana so mu yarda da kai mu bi ka mu imani duk inda aka zo aka yi gargadi kamar da shi alkawari magana da daddada inda kuma aka zo aka yi magana zazzafa to ka canza shi ya koma alkawari in baka yi wannan ba ba za mu bi ka ba ibnu isa ya yace abinda suke nufi da ayati eh, bi qur'anin ghairi haza shine isqatu ta'yid al-aliha duk inda aka aibanta abinda suke bauta na gumaka da duwatsu da ainihin katakwai suka ce sai ka share wannan cikin qur'ani gaba daya idan baka share sa ba ba za mu bi ka ba ba za mu yarda da kai ba ba za mu yi imani da kai ba imamu zajjaj rahmatullahi ya ce abinda ake nufi wato isqatu dhikr al-ba'sh wan nushur suka ce mu dinnan ba wani abu yasa ba za mu yarda da kai ba idan kana so mu bi ka duk ayoyin da suka yi magana akan za a tashi dan adam bayan ya mutu ka kankare waɗannan ayoyi a shafe su domin mu a tunanin mu babu yadda za a yi mutum ya mutu bayan ya mutu sannan kuma a ce za a tashe shi wa ma yurikuna illa dhab ba wani abu da zai halakar da mu idan ba zamani ba da tsawon shekaru don haka idan ka share wannan za mu bi ka za mu yi imani da kai to duka gaba ɗaya idan ka koma da wanda ya faɗi wancan da wanda ya faɗi wannan dukkanin waɗannan ababe wasu abubuwa ne masu kama da juna saboda duk irin waɗannan maganganu an same su a cikin Alƙur'ani. kamar yadda ya zo a cikin siyar da maƙazi wata rana sun zo sun tattaru sun samu abu tare suka ce da shi inna la nasiru ala ta'idi alihatina ka gaya ma ɗan dan uwanka ba za mu iya haƙuri akan zagin gumakanmu da kuma ainihin abubuwan da muke bauta ba ko dai kai ka hana shi ko ka ba mu dama mu mu hana shi ashe kenan kun ga don magana ce wace ce ga guda daya kuma har kullum idan ka koma za ka ga shi wanda ba kai ba wanda bai yin yadda kake yi bai kuma imani da abin da kake ba shi ka barsa da abinsa ko da dutse ya daura yana bauta karkace da shi wannan abu ba daidai bane da haka wannan abu yana da asali yana da ainihin tarihi haka al'amarin ya zo mun karanto a wasu darussa a baya akwai sanda suka zo suka ce wai to kai kana cewa a bauci abu guda ɗaya mu mun sani duk wanda ka gan shi a dole an san danginsa yana da uba yana da uwa yana da kaka yana da yan uwa kai abin bautan nan naka menene danginsa sai aya ta sauka shi Allah subhanahu Ta'ala ba irina bane ba irin ka bane qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi bai haifa ba ba a haife shi ba duk ma wani ko ma wane ne wanda ke da nufin bukata Allah subhanahu wata'ala yake nema bayan wannan bai musu ba sai suka dawo suka ce to tunda ka tire ka kafe ka tsaya ka ka'in da in kake sai an bauci abu guda daya to abinda muke so da kai yanzu ka zo a dinga kama kama kama a dinga juya juya idan muka bauci gumaka shekara daya to shikenan shekara mai zuwa sai mu ma mu zo mu mu bauci Allah ka guda daya sai aya ta sauka qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa karshen sura a don haka duk abin da ya shafi tauhidi wannan babu compromise a cikinsa babu yadda ba za ka sadaukar da imanin ka saboda wani abu na duniya wanda ba zai amfane ka ba don haka ya kamata mu hattara ire-iren waɗannan ba ma kuma a can ba yanzu din nan in ka duba akwai shekaru a baya yanzu haka in ka duba cikin intanet za ka samu akwai ƙur'anin da ake aiko da shi wanda yake an jirkita shi a shekaru a baya bugu ne aka yi na ƙur'ani sosai ƙur'ani in ka gansa ƙur'ani amma duka an rikirkita ayoyin gaba ɗaya wa man yabtaghi islama a cikin sa aka rubuta amma asalin ayar wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min irin waɗannan makirce-makirce suna nan da yawa an sha zama a duba a ga wannan al'ummar yaya za a yi da ita suna da doka suna da tsari suna da constitution shine alkur'ani don haka ƙur'anin na aka ce ba shi ba ne matsala domin akwai mahaddatansa da dama a cikin waɗannan mutane amma ya za a yi mu raba su da ƙur'anin ya zanto ba san shi ba Shi ne halin da ake ciki a yau kana iya samun matashi ya shekara ashirin da biyar bai iya ikama ba kana iya samun matashi ya shekara ashirin da biyar bai san sunan kalifofinsa ba kana iya samun matashi ya shekara ashirin da biyar bai san cikakken tarihin manzonsa ba amma idan za ka tambayi tarihin ronaldo ko zambrota ko messi ko irin waɗannan ababe zai gaya maka shekarar da aka haife sa kai har ma akwai wanda ake gaya mun saboda gogewa da sanin kwallama idan ka tambaye shi premier shekara ɗari da aka yi dawa-dawa aka yi final sannan a wani stadium aka yi waye nasara zai gaya maka insha Allah saboda ya goge to kaga wannan da qur'ani ya sani haka ai uban shi ya haifi da a ce premier league shekara ɗari da suka wuce dawa-dawa aka yi final yana na rike da shi a record ya zama wani marji'i makoma wanda in aka ɗan samu saɓani na ƙwallo ana tantama da Allah 1987 dawa dawa aka yi final sannan a wace ƙasa shi za a koma kamar yadda ka san ka je ka samu alaran ma ka ce Allah wannan aya aina take cikin alkur'ani wannan abin tausayi ne amma bai sani ba to Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce taimake mu akan binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce taimake mu akan guje mata lokaci yayi insha Allah za mu dasa aya a nan akwai tambayoyi da suka zo kamar haka mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah idan mutum zai yi wa ɗan uwansa musulmi sallama zai iya cewa salamun alaikum ko kuma dole ne mutum ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to ba laifi ba ne mutum ya ce salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin kamar yadda yazo a cikin wancan sura to amma abu mafi soyuwa ya tabbata a cikin sunan wani mutum ya zo ya ce assalamu alaikum annabi sallallahu ya ce yana da lada goma wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah annabi sallallahu ya ce yana da lada ashirin wani a je majalisin ya zo kafin a wace ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yana da lada 30 don haka ba laifi bane kace salamun alaikum larabci ne wato tanwini baya haduwa da ma'arifa a larabci in ka share ma'arifa sai ka ce salamun alaikum amma mafi soyuwa kayi yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta tambaya ta biyu ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi Allah ya kara wa rayuwa albarka amin tambaya ta ita ce malam mace ce aka bi ta azumi daya tun shekarar da ta wuce to amma tana fama da lalurar ulcer kuma tana da ciki gashi ba za ta iya ba da ta fara wani azumi kuwa idan ta ɗauki azumin kafin karfe sha biyu sai ta ji ba za ta iya ba har sai ta ci abinci to Allah ya gafarta malam ya za ta yi na gode Allah ya ƙara wa malam lafiya to abin da za ta yi shi ne ciyarwa za ta yi wato saboda lalura ta ta zame abin nan ba za ta iya ba to tun da ba za ta iya ba kuma ba ciwo bane da ake tunanin za a warke yanzu ko an jima ko gobe sai ta ciyar da wancan wannan ma da ya riske ta sai ta ciyar yadda kuma ake ciyarwa wato shine a samu miskini kowane azumi ɗaya a bashi abin da zai ishe shi na wannan rana haka za a ci gaba da yi har iya azumi ya kare mai tambaya ta gaba ce ko ta ce assalamu alaikum ya sheikh ina yi maka fatan alkhairi Allah ya kare mana kai ya kuma kara maka lafiya amin don Allah malam ina son ta kara jan hankalin yan uwa wanda Allah ya ni'imta da aure akan tsangwaman mu tare da goranta mana da suke yi mana akan jinkiri da Allah ya yi mana wallahi malam ba mu jin daɗin gorin da suke yi mana don Allah malam a ja hankalinsu da su taya mu da addu'a Allah ya kawo mana lokaci tare da abin da za mu yi auren sannan kuma Allah ya sa auren ya zame alkhairi a gare mu daga malam Aminu Abdullah to shi komai na Allah subhanahu wata'ala da ka gani yana da wa'adi likulli ajalin kitab kowane ainihin wa'adi yana da ajalinsa yana kuma da littafi rubutacce idan lokacin bai yi ba babu yadda za a yi a yi abin da Allah bai rubuta ba ko kuma ya rubuta lokacinsa bai yi ba amma abin da Qur'ani yake mana wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli waɗanda ba su da aure su yi tsantseni su kame kansu kwarai har Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da yin aure don haka ba daidai bane kai don kayi aure ka ga ko dabara kace ko yace maka kace a ba wani mutum wanda yake dabarar sa za ta iya bashi wani abu in ba abin da Allah ya rufa ba don haka sai ka gode ma Allah kasantuwan yanzu kayi aure ka haihu ba mamaki wacce ka haifa ita ma din ta haifa wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu ta'ala wani zai koma ga Allah bai yi aure ba wani zai yi auren abin da ya haifa ba zai ga abin da abin da ya haifa ya haifa ba wannan duka tsari ne na Allah amma duk sanda mutum ya tsinci kansa a cikin kowane irin hali to ya gode ma Allah subhanahu Ta'ala, kada ya dauka dabara ta da tunani don a wasu ayoyin ma wato mutumin da zai dinga ganin dabara ta ce ta bashi wani abu wannan tunani ne irin na kafirai a cikin zuwar in ka koma wannan aya ta tabbatar da wannan don haka duk abin da ya same ka na alkhairi kama Allah subhanahu Ta'ala godiya za mu dasa aya nan abin da muka faɗa daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka huwace mana wannan ainihin wato azumi da muke ciki Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za a yanta wannan tsadar rayuwa da muke ciki Allah ka kawo mana saukin ta shugaban ƙasar nan namu Allah ka kare shi da lafiya Allah ka haskaka mishi hanya ya yi daidai ya faɗi daidai ya bi daidai sannan ka haskaka mishi na kewaye da shi Allah ka ganar da shi su ne ne masoyansa na gaske ya san su ne sannan ka haskaka mashi ya gane su wane ne makiyansa ya sani domin ya ɗauki mataki a kansu Allah duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda ya hura mana wuta ko a ina ne Allah ka hura masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa don mutumin da ya nemi al'amura mu musu barbare in mai shiriwa ne Allah ka shirye shi idan ba zai shiryu ba Allah ka hana shi sukuni ka daura mishi abin da ba wanda zai yayi masa idan ba kai ba Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka kashe mu cikin mu'minai subhanaka allahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik